الرحمن الرحيم ابن كثير يتي ربي يسر وأعين يا كريم kaga wannan irin wadana doyin yi kamata ka rika yi sawa a cikin rubuce ka ibn kafir zai rubutu hukai ya ce rabbi yassar Allah ka sauƙaƙe wa a'in ka taimaka ya karim ya kai mai karamci saboda Allah zai iya karimi ma shine wanda ke bada ba tambaye shi to balantana wannan gashi an tambaye shi kuma ga karamci saboda kuma kaga sai Allah ya tarfa mu garin nashi nono iyakan addu'ar da yake ya zama tafsirin shi gashi ya mamaye duniya ana ta aiki shi yanzu yana kabarin shi na samun lada Allah ka azata mu da aikin kirki <clears throat> tafsir suratul baqara zikru ma warada min fadliha ambatan abin da yazo na falalan suratul baqara في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي يا ذو أتكم مسند إمام أحمد ده صحيح مسلم ده ترمذي ده نسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ده أبي هريرة الله يقارى ما سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله يتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا kada ku mai da gidajenku makabartu فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya shiga gili shi sanya mutane suke jin tsoron makabarta kenan makabarta matattara fatal matattara aljannu hanka dai ko kada kuma yadda gidajen ku makabartu kenan aljannu suna jiguwa a makabartu suna nan a makabarta yi za ga janci mutum ya ji sai ya ga wani kaza sai ya tsallake katanga da gudu ya tsallake ya ruga a guji ya ga wani abu ya miƙe tsaye saboda matattaran su gidan da ba a karan sotul bakara to wannan gida matattara ne na shaidanu yanzu da za a jarabawa ce gidan cikin mu nan wannan mutan safar yau 29 gobe 30 kila ko daya waye karan sotul bakara a gidan shi an karanta bakara a wannan watan daga farko har karki ka tambayi kanka ba kanka an sabon bukatan ansa ko ko matattarar shi ɗinu ne iya kanka ka sai wannan kalan bargo ka sai wannan kalan bargo sanyin ya zo ya kamata ka canza barguna shi nan kullum ka shigo gida sai an daka ka an karanta sosai bakara ka karanta matanka ta karanta Allah ya maka arzikin yaya wanda suka dan taka suka kai shekara goma akwai wanda ya kan sosai bakara a gidan ko ku gidan ka tara shi dan ne in babu toka ba sai mu gyara ɗan uwa a kalli ɗakuna fa yi yawan magana kan wannan kada mu mai da ɗakunan babu rauza wallahi kada abu tsakin ka cika masa kacin banza da wufi babu masallaci babu rauza ina kake gana da Allah inda za a ji a iska da dumanka da ƙur'ananka da turaruruwanka da kominaka, naka nan wurin kana zama ne kai ibada za ka zauna ne karanta ƙur'ani kai ɗakin ka duk an cika da shirme in mace ce a kawo ta iyayen ta kawo ta yanzu galibi da shirme akasari suke zuwa sai da maka tarkacen banza da wufi kawai in ka ce ina ma inda aka ware mata masallaci babu kai ko matsayinka na mijinta ka zo ka ga yadda aka gyara ɗakin ka kalli ɗakin yi daidai da structure irin yadda maza su so ɗaki ya kasance kai kuma ba za ka yi ba kai ma murna kake so kake gaito baki eh wannan abun sa hannu ne hannu ya dumi wannan abun sa kafa ne kai kafa ya dumi wannan abun sa kaza ne wannan ma an kawo man shi shi ma wannan kaza ne hatta randuna na aje kayan sanyi wannan shi akan aje ne sai ya kankara cikin awa biyu wannan cikin minti goma ya yi kankara zo ka ga wani kalan ma sabon kamfani ne duk unguwan nan ba mai shi sai ni kadai shi ma da an sa to menene ai abin da zaka nuna mutum ma ga mafi kawa shine a ga irin wurin raudar ka ya take wasu irin daddume masu tsada aka sa wasu irin tararruwa aka aje qur'ani da abun karatun qur'ani wani iri aka aje a wurin yaya karatun qur'anin ga babu wannan gida ya zama mushin gida bai da wani amfani duk tarkacen banza aka tara a gida duk wannan bai da amfani bata maka lokaci sunan shi gidanka an karan sutul baqara a wannan watan na dibo wata ne fa wata Allah ya sauke wasu gidajen su da su da makabatu ida wani fa a wata ba zai itina ran da yayin nafila raka a biyu a ɗakin shi ba nafila raka a biyu ko ta safa ce ko ta ra kai ko shirin nafila ce ma bai yi ba ɗakin ya riga ya cika ko ya cika da me <laughs> Allah ya sauke وقال الترمذي حسن صحيح الترمذي يتي وانا حديثي حسن ني كما لا فيييني وعن عبد الله يعني ابن مسعود ان سام اثري دغ عبد الله مسعود رضي الله عنه قال يتي ان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة شي أن قدو دغ جيدن دي صوت سورة البقرة أنا كان صوت البقرة ورواه النسائي fil yawmi wal layla imam nisa ya fitar da wannan asarin hadisi a al yawmi wal layla wa akhrajahu al hakim hakim na da irin wannan hadisi fi mustadrakihi a mustadrak nashi hakim na da hadisan da ya tattaro yace hadisan bukhari ne da muslim ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه yace isnadin shi lafiyayye ne amma buhari bai sa a littafin sa ba muslim ma bai sa ba kamar yadda galibi ai buhari muslim akwai hadisi da yawa da bai sa ba ingantacce hadisan bukhari guda nawa ne a cikin muslim me yasa babu babu hadisan bukhari a cikin muslim bayan kuma dalibin shi ne saboda matsalar shi da imamu zahabi imamu zahabi hadisan hadisin imamu zahabi guda nawa ne a cikin muslim kuma duka malaman shi ne ya tattara hadisan sai ya aje gefe guda ya kawo wasu Allah ya ce mu mu to irin waɗannan hadisan hakim shi kuma ya fita da musadarak ya tattara su a wuri guda Allah ya ce mu mu ثم قال صحيح الإسناد كو لم يخرجه يوا وروى الدارمي إمام الدارمي هذا أثر حديثي في مسنده المسند الناشي عن ابن مسعود دغ عبد الله مسعود قال يجي ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة باب ونجدا دا أكي كرنت سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله صراط صفة إيه صراط ضراط إيه ضراط sai kwaci shi ɗin ya fita yana da drop yana ƙara yana ƙara yadda ka san an biyo mai laifi ta kudu yana ihu shi ne drop zai fita gidan yana ƙara matuƙar gidan nan ana karan sautul bakara ya aidan min tsariƙi sha'ani ƙala ƙala abdullahi bin mas'ud man ƙara a ashar ayatin min sautul bakar fi lailatin wanda ya karanta ayoyi goma idan su bakara ta maka nauyi izu biyar ne misali to aya goma a cikin dare lam yadkhul zalikal baiti shaytanun tilkal layla a wannan daren kadai tana ka karanta a wannan daren kadai to a wannan daren ba za su shiga ba shaytan ba zai shiga ba a wannan daren arba'un min awwaliha aya hudu a farkon ta alif lamin zalikal kitabu la raiba fihi inda ake sashi a cikin wannan kwalliya waɗannan ayoyin guda hudu na farkon suratul baqara in mutum ya karanta ya samu hudu cikin cikin goma tsora shida wa ayatul kursi wa ayatani ba'daha sai ga wasu ayoyin guda uku ayatul kursi da ayoyi biyu da suka zo bayan kursi su ayatul kursi kaga cin mun samu hudu nan mun samu uku mun samu bakwai aya goma muke nema sannan me ah, wa salatu ayatin min akhiriha sannan ka kirga ayoyi uku na ƙarshe na sulhul baqara amana rasulu shi kuma zuwa ƙarshe shi ma sai ka karanta shi ka samu aya goma kenan to wannan daren fitinan shedan ya kau amma wanda ya shigo gida daren bai karanta komi ba shi ke nasu dikali talabijin ko ɗauki waya shi na karanta wai me aka yi a duniya me aka yi kuwa ai ba abin da aka yi sai wahala ba minti goma da zai karanta aya goma sun gama fira da matan shi ya gama kalle-kallen kalle-kallen shi Allah ya mai arziki wanda ko ba wuta zai iya kunna kayan kallo tunda yana da zai ga fitilla zai yana da halin da zai dan sai mai ya sa a inji inji ya kashi shu yana haske kenan ai ta kalle-kalle da shi da ayyansu ta ibace ibace sai bacci a haka shaidan su yi dama dama da su gidan gaba ɗaya shaidan sun yi dama dama da gidan isa gidaje sai tashin hankali to ana zaune da shaidan iblisai gidaje ba a koran shaidani in ko ba a koran shaidani gida na za zauna lafiya sai ga wannan na jin hushin wannan ciki ɗaya nono guda suka sha daga gidan da a rikice to shaidanu sun ma gidan da'ira ta ko ina magunguna suna tare da mu amma kuma ba amfani ba amfani da magunguna an dauka an dai an ci abinci shi ke na gidan sai a zauna lafiya nan ko an ci abinci nan ne karfi zai taso a ta make make an gane ko wa fi riwayatin lam yaqrubuhu wala ahluhu yawma idin shaytan kadiba in shi ne gidan ya karanta ko matan gidan ta karanta to da isu da iyalansu gabaki daya ya zama katanga to amma gidan ashe dukkan mushi la ruha liman tunadi ai mushe kake kira inda mara lafiya ne ko mai bacci ne ka buga shi ire tashi baka san mushe ba ne to mushe dan ka buge shi zai tashi ba zai tashi ba dan uwa mu yi kokari mu natsu wani qur'ani shi kuma duk yayi kura wani bai san qur'ani shi yake ba bai karanta shi ka ciri ko da aya goma nan ya zama bayan sallan sha'i ila Allah ya maka aziki gidanka an yi tuwo ka dan samu miyan da ci ka karanta ko kuma abin nan ɗakinka kana kwana ne a zaure kana da kwana zori dakin ka ra rauda in ka dan ci abinci zaka kwanta shi sa bacci ba a jiran ya kama mutum kafin ya kama ka je daki ka samu kai waɗannan abubuwan sai albarka ya samu sai ga rayuwa tana albarka amma kana zaune sai bacci ya ishe ka kaje ka tokari kofar ka kana mamurin da zaka kwanta ko ka bishi mudan ka yi baka kwanta aljanu su su mamaye ka su diran maka wani ta kunne wani ta baki wani ta hanci wani ta bayanka wani ta ko ina sun sun yama yama da kai to ina zaka iya wani abin tasiri kullum sai ka ce wadannan ya danne ka ban kai ne da nau'in kai ka cuci kanka Allah ya sauke in kuma mu kalli wannan karatun da kyau wala shay'un yakrahu a wannan daren ba wani abu ne zai zo ya tada mai hankali kuma mafarki zai yi mafarkin laba mafarki mai kyau zai yi wala yuqra'u ala majnunin illa afaqa in mutum jinnu ya same shi aka karanta mishi waɗannan ayoyi to zai samu wani bangare na sauki وان سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء سنما duk wani abu yana da tsororuwan tozonsa wa inna sanamul qur'ani al-baqara tsororuwan tozon shine baqara wa inna man qara'aha fi baitihi laylatan duk wanda ya karanta baƙara a dare guda a gidansa lam yadkhulhu ash salasa layalin sai an samu dare uku shi din bai shigo ba ka ce an karanta suratul baqara za ta yi aikin kwana uku ne kadai in ba ƙara karantawa ba shikenan kaga da muka bani misalin wata guda ka kamar misalin ma bai yi ba to amma wai amun lalace in fada za a yi bincike wallahi sai rai ya baci wanda kake tsatan kana ganin yana da wani alaka da addini gona da alaka yana zuwa wani masallaci kai da Allah ya sauki ba kaumi ba abin da ake yi shi shirme kawai da shiririta da ganganci an gane ko wa man qara'a fi baitihi naharan lam yadkhulhu shaytanu thalatha ayamin wanda thalatha ayyamin wanda ya karanta da rana yini uku shaytan ba zai shiga ba to in kai ma lalura ta ishe ka ka fita ba matanka tana gida ba ta karanta ko da ke wani gidan mai gidan da matan gidan mata mata na riga shi fita to kaga wannan gida dama ba gida ai dama ba komai a gidan dama wannan gida sai hayaniya amfanin mace ta zauna a gida ke ta makaratun ƙur'ani tana addu'a tana neman maka Allah ya baka mafita haka ta suke yi Allah ya ce miki mijin mu Allah ya gore mishi Allah ya sauƙi mishi inda zai samu alal Allah ya sai kaza ya kaza to wata ma in mijin ya fita ba za ta karatun Qur'anin ba kuma ba za ta mishi addu'an ba ta ta yawo in gidan in gidan yawa ne ta ta yawo da zani a hannu saboda neman labari ta shiga wannan tsaki ta fita ta shiga wannan tsaki ta fita Allah ya sauƙi aga an yi kuskure rawahu abu qasim الطبراني وأبو حاتم ابن, حي ابن حبان في صحيحه وابن مردوية ولقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتتلى إن ساقو زي أي كارقو wahum zau adadin to amma wanda zai aika suna da yawa kamar wani group ne za a ke su wani wuri ana so su tafi a dunkule a cikin group fastaqra'ahum sai sa su karanta alqur'ani fastaqra'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu min alqur'ani kowa aka bo sai karanta abin da ya sauka na alqur'ani fa ta ala rajul ala rajulin sai yazo kan wani mutum min ahdathihim sinnan a cikin su yafi su karancin shekaru amma shi ma ba yaro bane sai dai in ka kwatanta su to sai ka ga shi ke da karancin shekaru domin in aka taru masu shekaru suka taru a cikin sai ka samu kuma wani bai kai su shekaru ba wani nan da za ka yi magana wani sai ce ah wani kuke magana ai yaro ne da wuce shekara hamsin ba an <laughs> gari ko yace ai dan yaro ne ni ko shekara hamsin na kai dan yaro kwana ne to kaga kai kuma kila shekarun ka su zuci talatin ba to kai wannan da aka ce dan yaro ne wuce hamsin kai kuma kana daidai ina kenan kai ba ka alisti shi kenan gaba ɗaya ka ciki saboda haka a dattawa ne dukansu to amma shi shi ya fi su karancin shekaru faƙala mama aka ya fulani ya ce kai kuma mai ke tare da kai faƙala mai iya kaza wa kaza wa suratul baƙara ya ce ai ni na haddace sura kaza suratul baƙara ma na haddace ta faƙala sai manzo Allah ya ce amma aka suratul baƙara yanzu kai ka haddace suratul baƙara qala na'am sai ce eh qala izhab fa anta amiruhum ce to a tashi a tafi wannan shine shugaba tunda yana suratul baƙara to shine shugaba amma kana makarantu Qur'ani in ana tafiya kana so a kana karanta Qur'ani ba ka karanta wani Allah ya mai arzikin mota ma ba Qur'ani saboda in yi sauka wani wuri bai san wa dauko Qur'ani ya karanta wani ka shiga ɗakin sai dai tututun rukucin rukucin rukucin kwatacin kwatacin rukugugugugugugugugugugugugu wai 2018 ne ko 19 ne selection ke na ba ka da wannan kwamfani yayi bari su a maka gida ya lalace ya rufe Allah ya kare mu qala yace anta amin fa qala rajulun min ashrafihim wani daga cikin dattawan sai ya ce. Wallahi والله ما معني ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها yace ba wani abu ya hana ni in bibi su bakara na nima an bi ta dikin dikin ba ina jin tsoron kada ya zama wasu bangarorin tunai sakaci wajen aiki da shi ne sai sanya na dan ya sakaci da yake so suna ka koyan karatu ne da ma'ana da aiki kai gaba daya ba irin tafiyar yanzu bane karatu daban koyan ma'anan daban aikin kuma daban to su duk a haɗa ake yin shi kaɗan kaɗan ake ɗiba a yi kowanne ƙwala na ina nake ina nake ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamu alqur'ana manzo Allah ya ce kai ku koyi alqur'ani wa qra'u ku karanta alqur'ani fa inna masal alqur'ani liman ta'allamahu fa qara'ahu misalin wanda ya koyi alqur'ani kuma sannan ya karanta wa qamu bihi ya miƙi da daddare yi sallah da alqur'ani kama sali jirabi kaman wata salka ne mahshuwan wanda aka kawo garwashi aka sanya mahshuwan miskan aka sanya garwashi aka kunna almiski a ciki yafuhu rihuhu fi kulli makanin kanshin shi wasu a ko'ina yanzu idan aka kawo wuta aka kawo garwashi aka zuba mushi turaren wuta ai turaren wuta shi bai takura kanshi yanzu na zai fasu ta wundu ya fita ta nan ya fita ta wannan ya watsi, ya bi nan ya bi ta ina. in an ce mahashi mahash mahash shine abun wuta wanda ake zuba wani abu dan a amfana da shi shine mahash wato kaman wani jirab ne wani wata salkace wani madauki ne wanda aka sanya aka sanya garwashi garwashi aka watsa mai almiski ya saki turare turaren na fita ko ina yana shiga ko ina to shi ne kamar wanda ya karanta ƙur'ani ya koyi karatun ƙur'ani ya karanta shi kuma yi sallan dare da shi wa masalu man ta'allamahu wanda koyi koyi karatun ƙur'ani fayar ƙudu sai bacci kamu shi wa hofi jofi kuma ka ƙur'ani a tare da shi Ka sal jirabi kamar wata salka ce ukiya ala wanda aka kife turaren da shi maimakon ma a ɗan bar turaren kila ko da ba a sa turaren wuta da galibi mai cika kanshi ban ba a sashi a wutan ba domin kuma adam bashi a da kila koya ne da iska a dan hure shi sai kuma aka kife shi aka rufe shi kaga an kara gatsai shikenan ba magana sauran sakin da zai an gane wannan ko hadha lafzu riwayati tirmidhi thumma qala hadha hadithun hasan thumma rawahu mursalan wallahu a'lam warwa al-bukhari bukhari na da asalin hadisi hawa yau game da falalan suratul bakara. an usayd ibn hudayr radiyallahu anhu daga usayd ibn hudayr Allah ya kara masa da kala yace Baina bainama huwa yaqra'u min al-layl suratul baqara usayd ibn hudayr yace wata rana ina karatun suratul baqara wa farsuhu marbutatun indahu to dukin shi na daure ya shigo da dukin shi cikin gida ya daure shi iz jalatil farsu sai dukin ya fara motsi da sauti jal shi ne wato abu yana harka yana motsi kuma yana sauti wato kenan dukin yana guje-guje yana guje-guje yana haniniya fasakata fasakanat sai huzair din usair bin huzair sai yin shuru, da yaji dokin na na motsi yana haniniya yana ƙara yana kuka yace sai ni shuru na dakata da karatun ƙura'ani. karatun qur'ani shi ma sai ya shuru a'a sun makara'a ya ce da na je shuru sai na cigaba da karatu na sai da ce sai ya cigaba da karatu fajalat alfarsu sai dukin ya sake kai komo yana ta guje-guje yana wannan karan fasakata fasakanat sai ya shuru shi ma dokin sai ya shuru sun makara'a sai cigaba da karatun fajalat alfarsu sai sake cin dokin na ta guje-guje fansarafa to sai bakaratun sai je ga me ke faruwa wa kana ibnuhu yahya qariban min to kuma akwai yahya ɗansa yana kusa da inda dokin yake fa ashfaqa an tusibahu sai ya ji tausayin to kada wannan guje-guje da dokin yake ya je taka mishi da falamma akhadahu rafa'a rasahu ila sama'i lokacin da ya rike ya kama dokin sai daga daga kanshi sama hatta ma ya raha sai ga saman baya ganin sama sosai falamma asbaha haddasa nabi sallallahu alaihi wa sallam da gari waye sai zai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana karatun Qur'ani amma duki shi ya hana shi karatu to kuma ga dan shi yana kwance a waje kila kwanukan zafi ne yana kwance a waje yana ni tsoron kada wannan guje-gujen ya je taka ɗan kuma shi dan bai tashi ba bai farka ba ya haya wato bai farka daga baccin ba kenan duk wannan hayaniyan bai tashe shi ba sai zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari fa qala iqra ya ibn hudayr sai manzon Allah ya ci gaba da karatun ka ya kai dan hudayr Hussein dan hudayr qala qad ashfaqtu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tata yahya wa kana min haqariban yace ai abin da ya sanya na dakatar da karatun naji hayaniyan dokin ne yayi yawa kuma ga yahaya na kusa da wurin tausayin yahaya kada dokin da zai taka shi shi ya sanya na dakatar da karatu ah, an yahaya wa kana min haqariban farafa'tu ra'si wa saraftu ilayhi sai na dauke kaina daga wannan karatu na tafi na jini iske wannan doki farafa'tu ra'si ila sama lokacin da je wajen dokin kuma sai na daga kaina zuwa ga sama kun ga a yace ya daga kanshi zuwa ga sama fa idza mislu dhulla sai na ga kamar wata inuwa ce wata hema ce aka sa kamar wata lema ce aka sanya fi ha amsalul masabe kuma a jikin leman kamar an mammanna mushi fitunu fakaratu hatta araha sai na ƙara fita daga cikin gidan nawa don in ga me ya zo jikin gidan nawa ko ƙila wannan fitullin ne suke haska wannan doki ya sa doki yake wannan hayaniya yake wannan guje-guje yake wannan koke-koke ƙol sai manzan alas eh faharatu hatta la araha sai na fita cikin gidana har na je inda ni ganin wannan wannan rumfan wannan rumfan wannan rumfan da na gani ina gani daga cikin gidana qala wa tadri ma za ka, sai manzo Allah ce ka ga ka san ko komai wannan rumfan da ka gani cikin gidanka ka fito wajen gidanka kuma ba ganta ba qala la qala tilkal malaika da nadli sautika shi malaiku ne hasken malaiku ne suka zo kusa da gidanka suna addu'a ga mutanen gidanka walau qara'ata la asbaha eh, la asbahata yanzuru an-nasu ilaiha la tawara minhum inda ka shiga da karatun da wannan hasken ya tsaya har su bai kuma da mutane sun ga wannan hasken a saitin gidanka kuma wannan sai wannan hasken ba zai faku ba daga saitin gidan naka in ka fito waje babu shi amma za a dinga hango gidanka kamar an kulle fitullu an gane wannan ko hadisi ne mai tsayi amma mai bada labari wa haka za rawahu al alalim al abu ubayd al-qasim ibn salam fi kitab fadhil al-quran wallahu a'lam zikiru ma warada fi fadhil hama al-imran to ita wannan suran akwai lokacin da aka ambaci falalanta da sultan al-imran rawal imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da asarin hadisi an muraida قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسميته يقول نازونا قصد من زعل تنجي من زعل يناتي وتعلموا سورة, الب... سورة البقرة فإن أخذها بركة كوكوي سورة البقرة دومون رقو سورة البقرة أكوي البركة أتكي وتركها حسرة أما برد سورة البقرة حسارة wala tastati'uha albatala in sihiri wato suratul baqara ta fi karfin su ba su da abin da za su kada ta shine batala wato wala tastati'uha albatala in sihiri ba su iya ba su da abin da za su iya yi su karye suratul baqara wato suratul baqara ta fi karfin in sihiri wato wato wato bakara tana kare sihiri kenan qala thumma sakata sa'atan sai manzo Allah ya shiru inji mai riwaya thumma qala sai kuma sake magana yace ta'allamu suratul baqara wa ali imran ku koyi suratul baqara ne da ali imran kaga wadannan surorin guda biyu sune surori mafi tsawo ali imran sura mafi tsawo yar maka baqara sura mafi tsawo yar madina sai dai ka hada su kuma bakara tana gaba amma manyan manyan surori ne guda biyu mafi tsayi a cikin maka baka samu surar ta kai ali imran tsayi ba sannan a makiyye kenan a madaniyai baka samu surar ta kai bakara yawa ba sai kuma ka da qur'ani gaba ki daya sai a ce madaniyan suke gaba fa inna fa innahuma zaharawani su dinnan fitullu ne guda biyu yubillani sahibahuma yawmal qiyamah za su yi inuwa ga ma'abocin su tashin alkiyama ka annahuma ghamamata ne kamar yadda yadda ka ga hadari guda biyu au yayata ne ko rumfa guda biyu au firqani min tsairin sawa ko kuma runduna na tsuntsaye runduna guda biyu wanda suka yi taho daga wannan sai wannan wa innal qur'an yalqa sahibahu yawmal qiyama qur'ani zai haɗu da ma'abocin shi ranar tashin alkiyama shine an anhu qabruhu lokacin da kabarin mutum ya tsagi sai qur'ani ya zo rajulu a shahibi kaman mutumin da ke cikin tsoro da karancin abinci da ni'ima wato kaman wani mutum wanda yake yana cikin waton mara jiki kaman wani mutum mara jiki haka domin an ce shahib shine mutumin da yake cikin tsoro kuma babu abinci baya cikin taraf baya cikin ni'ima fa yaqulu lahu hal ta'rifuni sai wannan mutumin da yake mai karamin jikin da ya zo kusa da kabarin sai ya ce ma mutum makarancin Qur'anin da ya fito ka san ni fa Kulu ma ka sai ce a ban san ka ba fa Kulu ana sahibuka alquran sai ce ni ne abokin nan naka alqurani kenan allazi az'amtuka fil hawajin wanda na saka ka zauna cikin kishi lokacin zafi madacin qur'ani ana kyautata mushi zaton yawan azumi ke wa ashartu lailataka na hana ka bacci da daddare wa inna li kulli tajirin min wara'i tijaratihi duk wani dan kasuwa zai tsara kasuwanci shi bai wasa da dukiyarsa wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarati kai ma yau kana bayan kasuwancinka fa yawtal mulka biya minihi a bashi mulki a daman shi wal khulda bi shimalihi a bashi dawama a hagunsa shi wannan bawan Allah wa Alara ala ra'sihi wa qari saman kanshi kuma daga fiton shi da kabari a sa mishi kambun sarauta na natsuwa wa yuksa walidahu shi su kuma iyayen shi a ba su abaya na kwalliya la yaqumu lahumu ahlud duniya a duniya ba za ka iya musu kima ba ba za ka iya musu kima ba fa ya kula ne bima kusina hara iyayen za ka ji suna cewa saboda me yasa aka bamu wannan fa yuqalu bi akhadhi waladikuma alquran saboda kun ce mukidan ku ya samu alqurani kuma kalu iqra was'at sai a juyo kan shi a ce karanta a maka promotion a ɗaga ka sama fi darajatil jannati wa ghurafiha a um, hawa hawa na aljanna da falo falo fadan aljanna fa huwa fi sa'udin ma da mai qara'u zai ci gaba da karatu yana hawa sama yana karatu yana hawa sama shine jirgin shi duk karatun na tsayawa to mai ya kare a jirgin sai ya tsaya anan hazan kana au tartilan wato wato zai karanta shi mataki mataki ne kuku zai karanta shi ga ɗaya ne jin bai karanta shi dai ورد ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم ولبعضه شواهد ومن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي روى الإمام أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة karanta alkur'ani zai ceci masu karatu ran tashin alkiyama wannan karatun alkur'ani ba hana magana sai ka tace alkur'ani ba surar da ka iya ka zama mahaddaci fatiha ka iya ka zama mahaddaci mahaddacin fatiha mahaddacin sura kaza mahaddacin sura kaza surar da kai ya kai mahaddacinta ne in kuma duka ka haddace to wannan suran ta ne kai Allah ya ce mu ke mu saboda haka ku karanta qur'ani qur'ani zai ceci ahalinsa iqra'u zaharawai eh, zaharawai ne ku karanta masu hasken nan guda biyu al-baqarah wa al-imran ita ce baqara da al-imran fa innahuma ya atiyani yawmal qiyama ka annahuma ghamamatan za su zuranta shi alkiyama kaman hadari guda biyu au ka annahuma gayayatani ko kamar rumfuna guda biyu au ka annahuma firqan min tayrin sawab yuhajan an ahlihima yawmal qiyama ko kaman tarin tsuntsaye ne tari guda biyu za su kare wato ma'abotan su ran tashin alkiyama sun maƙala sai manzo Allah ya ce ikra'ul baqara fa inna akhadha baraka ku karanta suratul baqara domin karatunta akwai albarka wa tarkaha hasara barinta akwai hasara wala tastati'uha albatala in sihiri ba su yadda za su yi da bakara ba za su iya faɗa da bakara ba wa qadara wa muslim fi salah az-zaharawa sai malai kawo kalmomin din ya kulle wannan muqaddima in baka san zaharawani ba almunira tani masu haske walgayayatu ma a zallaka min fauƙika duk abin da ya maka rumfa daga sama shi ake ce mazayaya walfirku Alkitsatun min shai'i firku kuma da ya zo da shi shine yankin wani abu wasawaf almusaffa almutadamma wato shine abin da ya sahu kuma suke hada da juna albatsala sune a sahara wa ma'ana la uha ai la yumkinuhum hibbuha ban yan sihiri ba za su iya dace ta ba a wata fassara wakila la tastati'u nufuza fi iha ko kuma ba za su iya huda makarancin bakara ba wallahu alam wa min zalika hadithun nawas ibn sam'an rawahu al-imam ahmad anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول qur'an بالقرآن يوم za a zo da alkur'ani ranar tashin alkiyama wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi da ahalin ƙur'ani. su waye ahalin ƙur'ani wanda suke aiki da alkur'ani kisa ibn qayyim yace zaka samu wani bai harci ba amma yana gaban mahaddatan ƙur'ani saboda yana da aiki da yana aiki da alkur'ani haƙiƙanin haddan alkur'ani shine aiki da shi ibn qayyim yayi babi akan wannan Allah ka taimake mu taqaddumuhum suratul baqara wa ali imran a gaban su zaka ga jagoran su ita ce suratul baqara da ali imran وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن mai riwaya abun nawasi ce manzo Allah sai da bada misali guda uku kuma ba manta ko ɗaya ba ka annahuma ghamamatan aw gullatani sawadani bainahuma sharqun yace ka annahuma ghamamatan kaman wato hadari ne guda biyu aw gullatani saudawani Sauda ne masu duhu guda biyu bai na kuma shar akwai abin da ya raba su auka annahuma firqani min tsairin sawaf ko kuma kaman wasu bangarori ne na tsuntsaye guda biyu wanda suke sahu yuhajjani an kuma duka wannan suna kare ma'abocin ƙur'ani ne warawa muslim wa turmizi wa qala hasanun garibun yace wannan hadisi ne hasan garib ta hanya da yazo wannan dai mun karanta shi ne da tsayin shi saboda kawai falala ne ko da ke ba kawai a ciki ko akwai kawai ko da asalin hadisi na farko kwara ɗaya ya tsaya ya ce wato suratul bakara tana fatattakan shaidanu da aljanu a ya ishe mu ishara zai kyau ɗan uwa kada mutum ne nesa da suratul bakara in ba za ka yi karanta ta gabaki ɗaya ba ka tsinci waɗannan ayoyin guda goma hudu a farko uku a tsakiya ba ayi su da ayoyin da ke bayanta uku a ƙarshe ka haɗa aya goma ya zama kana karanta in ka tashi kwanciya ka zo ka ci abinci kun yi fira da iyalanka kayi meye kafin kai wani abu ka je ka karanta wannan aljanin gidan duka ka sallame su sai gidan ka zauna lafiya amma mutum ya zauna gida ba karatun qur'ani ai ba karamin musiba bane to wannan kuma gashi ka ce wani sirri ne wanda Allah ya bada in dai kana so gidan ka ya tsarkaka daga aljanu fitintunu to su bakara ka kaura fitina take so da haka me yasa mutum ba zai karanta ta ba mu galibi sai kaga azkar su inganta sai ga an tattara an watsar jira ake wani abin da bai inganta ba ce a goma ka duba littafi ka zama bai inganta ba ka zama bai inganta to shine me ina ruwan da shi yi wanda inganta kai kuma baka ko ɗaya ba kuma Allah ya maka arziki wasu daga cikin mana wallahi Allah ya masu arzikin gidaje wasu Allah ya masu arzikin dakuna wani ɗakin shi wallahi shi kadai ba shi ya gina ba amma Allah ya bashi shi kadai ne amma babu rauda bai shirin bai ɗauka wannan wata tasha ce mahaɗa ce ta neman lahira ba a'a ya ɗauka wani wuri ne wanda zai hole matan shi bai tarbiyyantar da ita akan cewa ta gane ɗakinta wata mahaɗa ce ta neman lahiranta ta ta neman lahiranta ba a duniya a kawo wannan a aji a kawo wannan a aji a siyo wannan a aji wani abun ma ba a samu so shi ba saboda ba inda za a aji wannan ba musiba ba ne Allah ya sauke Allah ya ce muke mu akan daidai shugabanninmu Allah ya musu fatahi Allah ya shiga musu gaba akan abubuwan da suka sa a gaba a wannan bazara da aka fara kaka da aka fara shigo da kayan amfanin gona Allah ya sa shi albarka Allah ya taimaki manoman su shigo da wannan amfanin gona cikin nasara kuma Allah ya kare musu ya kare mana baki manoma na wani wani da su kasa juya mana